kuma insha Allah wannan tafsiri sai kuma in Allah ya nema mu da yawancin rai da lahiya Allah ya kaddara muna da lokacin da za mu ga wasu watanni na ramadana shekaru da yawa amma karatunmu na almasira shi kun san ba bai kare ba kun san shi karatu almasira wato yanzu almasira za a yi karatun insha Allah za a yi karatu da azura wannan da an ka saba za a yi karatun birnin kabi bayan la'asar kuma za a yi karatun bakin tasha bayan isha duka almasira insha Allah saboda haka lokacin nan da aka yi birnin kabi ana yi almasira lokacin nan da aka yi nan bakin tasha ana yi almasira insha Allah sai an ga wata sai an ga wata don na ga yan agaji wato kaso gaji ku sai su ta agajin su Allah shi mana buɗi na alheri a zaka kono wajibi ta kama da kun ka sani Kowannan ku kai ya bari sai sa ya sallah kun san bana a wato abinci ya yi tsada saboda haka kan ku jira uwayenku sai sun sai muku wanda duk adda yan kuɗi ne in allah ya kama da lahiya da sa'i ya shiga kasuwa ya ɗebi sa'i uku sa'i uku ya samu sa'i uku ya sau ya kawo abinai ya aji a sahi sallah ya auna shi basuwa wani in ka tsaya sai babanka ya suwa mana babanka bai da abin ya suwa don kuna da yawa kuma abin ga ya kuɗi nawa na aka sayan sa'in bara yanzu ya kai ɗari uku har da wani abu ta iya kai har ɗari uku da wani abu idan mutum bai hidda da kono ba hadisi ya tabbata azumi ne zai tsaya tsakanin sama da ƙasa ba a mai shi nan balle ya amfane shi bai zuwa sama balle ya samu mai amfani daga allah aikin banza na yi azumi ne ya zama aikin banza ku yi ƙoƙari kowannen ku yi hisuwar sannan da ka kono sa'i guda aka yi suwa amma ba irin wanka sa'i namu ba shi ya kun ka na ce ku sai sa'i uku sa'i guda aka yi suwa amma ba irin wanka na ba shi wani sa'i na ma ɗaukar mu na nabi ɗan ƙaramin nan guda hudu shi aka yi suwa guda sai a raba to wannan ku ya ƙoƙari ya mallake shi sannan kana iya hisuwa tun daga yau kana iya hisuwa ka aji ba mu da hukuma wadda ka ansa ka aji to sai dai ko so abin ne shi aji amma sai sallah ta ranka ta yi ta yi kokari sai ka raba kafin ka je sallah idi ana iya ba mutum guda sa'i ɗari ana iya ba mutum biyu sa'i guda su raba e gwargwadon dai wada mutum ka iya saboda ka ana haituwa ma maza ana haituwa ma mata Biya, ƙanana da manya duk ana haituwa musu wanda da Allah ya kadar ya kai gurbi jama'a ya kai fahi sallah da fahi to za a hisuwa mai zakka kono a yi kokari a hisuwa sannan a kai masallaci da wurori akwai falala game da zuwa masallaci da wurori kuma maza su kai masallaci mata su kai masallaci mu ahalin na mace mu ba 'yan bidiya ba ne saboda haka su sahar hadisu wa huwa mazhabuna idan hadisi ya inganta ne mazhabu hadisai sai inganta cikin gulubun al'amurani annabi ya yi umarni cewa a hidda mata su kai masallaci hadisai sun inganta ku hidda matan ku amma ku sama da za ku tsare gidajenku don kasa hita gaba ɗaya kuma inda kuke babu mutane na ai ku sata kamin ku dawo ku ɗauki matakin da ya kamata amma dai ku tabbatar da sun tahi? Don domin alherin da za a raba a baka a bata da ita da ɗayanta a ba kowa sai kuɗin samu ko shekara lahiya lau ya yi ka sai kai ɗai ba ita ba ta tai ba abinda za a baka mai yiwa bai isa ku duka saboda ka yi kokari kai ka tahi ita ta tahi ɗayanka su tahi dare ya yi a kan wannan da kasa in takaita da mu da ku allah shi gwada mana abin nan shekarar baɗi lahiya da tuntunan gana najeriya allah shi yi mana damuwar da muke da ta allah shi mana maganinta matasan ga da muka gani ga sunan ko ina mana roƙo ga allah duk ya shirya mana su allah ya shirya mana su allah ya shirya mana su mu shirya maka roƙo ga allah da ilimi da shirya don wato A wasu mutane allah ya rubuta za su yi karatu wasu ko allah ya rubuta su shiryayyu amma dai ba masu karatu ba shi yasa kun kasa don zamanin zabai ana littafin manyan zabai sai ku ji manyan malamai ku ji sabon ga da amma sai ku ji wasu dai aka magana manyan malamai ne to ilimi wani arziki na na allah matasa kada ku yi wasa ku nemi ilimin amma kuma sauran hujjiyar rayuwa duka mai kyau wanda an mai kyau to ku yi duk abin da kuka iya amma yana shaida muku Sha ne ilimin addini ya haiko min muhimmanci don kun ga yanzu taron ga da ya haɗa mu da yan ba addini ba ba ni zaton akwai wani taro na girma da arziki da zai haɗa mu da daddare haka yana da waya. saboda haka a yi ƙoƙari a karanci addini kuma a yi aiki da abin da an ka karanta kuma a sa haƙuri a yi ladabi ga uwaye a yi ladabi ga uwaye kuwa uwayenku biyayya kuma ku taimaka musu ku ba faɗa da uwayenku ku bai musu bakan magana ku ba ƙaurace musu ku ɗauki kwanaki ba ku shiga inda suke ku bayyana haka nan ku bayyana haka nan ku girmama su kuma ku riƙa ziyara su koye su kuna gaishe su kuna taimaka musu da abin da kuka iyawa gwargwadon wanda ya kamata Allah ya taimake mu da mu da ku Allah ya sa aljanna makoman mu Allah ya zaunar da Najeriya lahiya Allah ya zaunar da Arewa lahiya Allah ya zaunar da jihar mu lahiya ya zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya akwai 'yan kasuwa da muke tare da su wanda suke ta roƙon addu'a gare mu muna roƙo ga Allah sa Allah shi musu sakamako na alheri Allah ya zaka musu da alheri Allah ya biya musu duk bukatunsu na alheri dukansu Allah ya tsare su daga sharorin shaidan ya tsare su daga sharar son zuciya ya kare su daga sharar talauci da tsaya ya ƙara musu arziki da wadata assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu akramaka Allah Allah ya taka da alkhairi